VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci har yanzu dai ibrahim almasi garba ne tare da hanifa kabir isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau laraba bakwai ga watan satumba a cikin shirin za a ji cewa hukumar zaben najeriya na tsara yadda har ma waɗanda suka bar matsugunansu saboda dalilai daban-daban za su iya kaɗa ƙuri'a. so ba matsalolin rashin tsaro ba ne kawai akwai kuma wasu al'amurin da suka faru wanda za a ci wani abu ne daga allah kamar ambaliyar ruwa inda aka ambaliya a yi wasu mutanen sun kaure cewa matsugunan su na dindindin kamar kowace kowace ranar laraba yau ma muna tafa da shirin ciwon yamace wanda aisha ma'azu ke gabatarwa akwai mu kuma da sharhin jaridun kamaru amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya Ma assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Liz Truss ta zama Firaministar Birtaniya a jiya talata a hukumance, wadda ta mai gurbin Boris Johnson wanda ya murabus a watan Yuli. A wata ganawar sirri da ta yi jiya talata a Balmoral, Scotland, da sarauniyar Ingila Elizabeth an buƙaci Truss ta kafa sabuwar gwamnati. Taron wanda na bin ka'ida ne kawai an yi shi ne a ƙasar Scotland yayin da sarauniyar mai shekaru 96 ba za ta iya zuwa London ba saboda matsalolin lafiya. Truss ita ce firaminista ta sha biyar da sarauniya Elizabeth ta nada kuma shugabar jam'iyyar Conservative ta hudu a cikin shekaru bakwai kacal wanda ke nuni da dadewar sarauniyar da kuma rudanin baya-bayan na a siyasar Birtaniya. ganawar truce ta faru ne sa'o'i bayan johnson ya tafi scotland don ganawa da sarauniyar daga baya truce ta koma london da yamma ta bayyana abubuwan da gwamnatinta za ta sa a gaba a cikin wani jawabi ta talabijin a wajen gidan firaministan da ke lamba goma a downing street a halin da ake ciki kuma shugaban amurka joe biden ya kira sabuwar firaministar birtaniya liz truss ta waya a jiya talata ya taya ta murna kuma shugabannin biyu sun yi alkawarin karfafa dangantakarsu yayin da suke haɗa kai wajen tunkarar rasha ina mai marmarin zurfafa wannan dangantaka ta musamman tsakanin ƙasashenmu da kuma aiki tare wajen tunkarar ƙalubalen duniya ciki har da batun ci gaba da goyon bayan ukraine yayin da take kare kanta daga takalar da rasha ke yi a cewar biden a wani saƙon twitter da alamar shugabannin biyu za su gana a taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya a ƙarshen watan nan na satumba truss ta yi nasara a takarar zama firaminista a ƙarƙashin jam'iyya mai mulki ta conservative a ranar litinin sannan ta mai gurbin boris johnson a matsayin firaminista a jiya talata yayin da birtaniya ke fuskantar matsalolinta mafiya tsanani a tsawon shekaru gwammai. 'Yan sandan Kanada sun kewaye wani gida da bindigogi jiya talata a wani wurin da aka ware ma 'yan asalin kasar inda aka yi ta daba wa mutane wuka a karshen mako. Hukumomi sun yi gargaɗin cewa sauran waɗanda ake zargin na iya kasancewa a yankin. 'Yan sanda sun aika da sanarwar gaggawa ta wayoyi suna neman mutane su fake. Suna masu cewa mai yiwuwa an ga wanda ake zargin Miles Sanderson a gandun da aka ware na james smith cree first nation wani wakilin kamfanin dillancin labarai na associated press ya ji mutane suna kururuwa da gudu sai ya ga 'yan sanda sun kewaye wani gida 'yan sandan sun killace hanyoyi da ke zuwa cikin yankin da aka ware ɗin. ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc a gaida Hanifa, kafin mu ka muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu ka muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda hukumar zaben kasar ta ce ta himmantu ga ganin kowane ɗan Najeriya da ya cancanta ya samu sukunin kaɗa ƙuri'a a zaɓe mai zuwa ta wajen ganin har ma waɗanda suka warwatsu saboda wasu dalilai sun samu hanyar kaɗa ƙuri'ar. Daga Abuja ga Halima Abdulra'uf da rahoton. Hukumar INEC ɗin ta bayyana hakan ne a yayin wani taron bita na masu ruwa da tsaki a bisa tsarin dokar zaɓe na shekarar 2022 da aka yi wa ma da kuma wasu ka'idoji don baiwa 'yan gudun hijira da suka kunshi waɗanda rikicin mayakan Boko Haram da na 'yan bindiga ya daidaita sai kuma waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwa ya ratsa da su damar kaɗa ƙuri'a a zaben shekarar 2023 mai gabatowa. Farfesa Mahmud Yakubu shine shugaban INEC a Najeriya. So ba wani sabon tsari ba ne wannan tsari eh, kuma zaɓe ta fara aiwatarwa kafin zaben 2015 amma abin da ke faruwa shine duk lokacin da babban zabe ya karato mukan sake duba wannan tsari a yi masa kwaskwarima musamman ma wannan karon akwai sabuwar doka ta zabe to shine bayan da muka aikin da mu muka yi a matsayin hukumar zabe muka ce ya kamata a gayyaci masu ruwa da tsaki su kuma zo su duba su ba mu shawarwari don mu inganta wannan tsari to babban dalilin da ya samu ka taro nan kenan to ba matsalolin rashin tsaro bane kawai akwai kuma wasu al'amuran da suka faru wanda za a ci wani abu ne daga Allah kamar ambaliyar ruwa inda aka yi ambaliya a yi wasu mutanen sun kaura cewa matsugunin su na dindindin sun koma wani matsuguni na wucin gadi to su ma kamar waɗanda ibtila'in rashin tsaro ya afka musu su ma dole sun an yi tsari yadda su ma za su yi zaɓen to tsarin da muke shine mu tantance ina suke idan suna sansanin yan gudun hijira misali to su akwai tsarin da muke yadda zai ba su yanci su yi zaɓe kamar kowane ɗan ƙasa a sansanin yan gudun hijira idan kuma suna zaune ne da yan uwansu a cikin gari to inda za su iya koma inda suka yi rajista a su yi zaɓe zaɓe to nan za su iya koma inda suka yi rajista don su samu su kaɗa kuri'ansu. A cikin masu ruwa da tsaki da suka halarci taron bitar akwai shugabar kwamitin majalisar wakilai mai kula da harkokin zaɓe da jam'iyyun siyasa malama Aishatu Jibril Dukko kuma ta yi ƙarin bayani a game da shirin na INEC na tabbatar da babu wani ɗan Najeriya da ya kai shekarun kaɗa kuri'a da za a bari a baya. To wannan shiri ne wanda ita hukumar zaɓe ta shirya domin ta tabbatar cewa wanda ibtila'i ya same su ko na tashi tashe-tashen hankula ko na ibtila'i na wanda Allah ya aiko ya kasance ba sa garuruwansu ko anguwanninsu su ma su kasance an tabbatar da lokacin zaɓe sun samu dama su yi zaɓe domin wannan ba laifinsu ba ne saboda aka bai kamata a ce an su ba su yi zaɓe ba shi yasa ita hukumar zaɓe ta ga ya dace ta shirya wannan bita na musamman domin a gano yadda za a bi cikin sauki a ba su dama don 'yancinsu ne su yi zaɓe a ko ina suke inda 'yan Najeriya ne mun zo na farko don mu nuna goyon bayan mu don mu muka yi dokar da ta ce kowane dan Najeriya a bashi dama ko a bata dama ta yi zaɓe. Shin 'yan gudun hijira musamman a birnin tarayya Abuja na samun damar yanka katin zaɓe na dindindin? Ni ce mai suna Liyato Ayuba daga jihar Borno, of Local Government. Tun 2011 ina nan amma wannan kam ya faru a 2014 ne. Gaskiya an ba mu dama. Dan saboda har akwai dan mu ma dan gudun hijira wanda ya zama kansila a City Center na shekara takwas kenan suka soka bana. Daga nan har na samu ni ina cikin Expo na City Center. center kuma bancin haka muna da kam guda goma sha takwas akwai chamomi akwai woman leader muka kiro mutane mu gaba daya muka kawo su aka musu katin zabe ina tabbatar mun da muna nan iyalinmu a nan mun kai dubu uku da ɗari hudu kuma a cikin su sai dai wanda bai kai shekaran da zai yanka katin zabe ba gaba ɗayan su mun yi katin zabe kuma an ba mu yanci mun yi zabe abinda ranmu yana so tabbas sun kara dawo mana musamman ma sun sake ɗauko mana injin ɗin gaba ɗaya sun aje mana a gadin na kusa kusa da mu saboda mu samu mu yi kuma daga a coci da masalaci duk an mana gargaɗi akan cewa kowane mutum wanda ya kai shekarun yin zaɓe ya je ya yanka katin zaɓe saboda ya dangwala na son ra'ayin shi to gaskiya a lalle an sake fita kuma waɗanda dama shekarun su bai kai ba sun sake fitowa sun yanka katin zaɓe nan all secretariat muna kada zaɓe area 11 muna kada zaɓe area 10 area 2 area 1 shine wuraren da mutane mu suna kada zaɓe ranar 25 ga watan Fabrairun shekarar 2023 ne za a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya sai na gwamnoni da 'yan majalisun dokokin jihohi a ranar 11 ga watan Maris na shekarar Lima Abdulra'u murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Zuwa da Halima yanzu kuma ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya. Iran ta faɗa jiya talata cewa a tattaunawar da ta daɗe tana yi da manyan ƙasashen duniya don maido da yarjejeniyar nukiliyar da ta sukurkuce a shekarar 2015 tana mai dagewa kan warware matsalolin da suka shafi batutuwa guda hudu. Batutuwa hudun da kakakin gwamnatin kasar ya yi jawabi kansu sun shafi tabbacin da Amurka ta yi cewa za a samar da wata sabuwar yarjejeniya da sassauta takunkumin da aka kakaba mata da kuma sanya ido kan wuraren iran din da majalisar ɗinkin duniya ke yi kakakin ali bahadori jahromi ya shaida wa manema labarai cewa kamar yadda shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya ce mun bibi kuma za mu bi batutuwa hudu a tattaunawar hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta faɗa jiya talata cewa har yanzu tana cikin matukar damuwa game da lafiya da kuma yanayin tsaro a cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a turai cibiyar zafaroziya da ke tsakiyar kazamin fada a tsakanin sojojin ukraine da na rasha a kudancin ukraine halin da ake ciki a yanzu ba mai yiwuwa ba ne kuma matakin da ya fi dacewa don tabbatar da tsaron cibiyoyin nukiliyar ukraine da al'ummarta shine a kawo ƙarshen wannan rikici a yanzu in ji hukumar nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya a wani sabon rahoto bayan shugaban hukumar ta iaea e rafael grossi da tawagar jami'an tsaro suka ziyarci wurin a makon da ya gabata duk da cewa an kai hare-hare a kusa da tashar hukumar ta iaea e ta ce ta ga barna mai yawa a tashar amma bata ɗora laifin kan kowa ba rasha wacce dakarunta ke kula da cibiyar tun a farkon mamayar da ta yi da kuma ukraine wadda injiniyoyin ke aiki a tashar kowanne na zargin juna da kai harin a gaida hanifa kabir isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. gargaɗe ka asmarawi kar a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar niger kuma za a iya jin mu a tashar mu ta voa a akan mita 200.5 baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa wato voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. wata mace a gida tana kasancewa tamkar ginshikin tarbiyyar iyalanta da ma al'ummar baki daya sai dai kuma a rashin na kai yakan sanya wannan rukuni na al'umma cikin wani mawuyacin hali musamman idan ya kasance mai gida ko kuma iyaye ba su da karfin tattalin arziki domin biya musu bukatunsu na yau da kullum To a yau za a ji muryoyin wasu mata da suke inganta rayuwar iyalansu da mata al'ummomin da suke rayuwa a cikinsu daga karamar hukumar agaye a jihar Niger Najeriya sakamakon wani tallafin da suka samu karkashin wani shirin bankin duniya da haɗin gwiwar gwamnatin Najeriya karkashin ma'aikatar mata ta ƙasar da zimmar bunƙasa tattalin arzikin iyalai domin yaƙi da talauci da kuma inganta rayuwar mata wanda aka yi wa lakabi da Nigerian Women Project. na kuma zan tada mai kula da shirin sadarwa don gyara halayyar mutane wato behavioral communication change a jihar niger hajiya bilkisu abdulaziz a game da abin da wannan shiri ya kunsa daga wannan shiri dai na tallafa wa mata ne ganin cewa sun tsaya da kafafuwansu wanda ba za su dogara ga wani ba da za a wulakanta su wanda za su iya yin abu na kansu da kansu ba tare da namiji ya sa su su yi wannan abun ba wannan ra'ayinsu ne aka tara su don su ci amfanin junansu zan so in daga gare irin kalubalen fahimtar da su wannan shirin akan bayanan da na samu gaskiya gaskiya an dan taba saboda matan suna ganin kamar cewa an zuwa cuce su ne sannan wayansu mazajen su ma ba su son ma su shiga suna ganin kamar an bari sun shiga za su gagare su sannan kuma a zancen shiga ƙauyuka hanyoyinmu na jihar Niger sai a hankali hanyoyi ba su da kyau wani lokaci ma akwai lokacin da kamar da an je ushishi za a shiga wani ƙauye can wuraren kundu ne ko aka ce mota ya makale da kyar aka iya aka cire ba wai ma bus ba hilux to ire-iren wannan kalubale eh, sun fuskanta da yawa wanda ni kaɗai dai ba zan iya bayani a kai batun da na yi jani su daga baya. amma irin nasarori da ake samu yanzu ke ko kuma da saura ta mata kin san suna da san haɗin kai cikin ikon Allah bayan an zo an samu haɗin kansu sun kafa wayannan ƙungiyoyin sun zo suna tanadi suna adashi suna sa tara kuɗi a cikin akwatin nan jin kika shiga eh, duka community nan zaki ji suna miki magana asusu asusu ba karamin tallafi asusun ne ya kawo musu ba saboda me a wannan asusun wayan sun su mace mana suka yi ko ba ba su wannan grant din ba they are okay with the with the abin da aka ba su da yadda za su yi zubin nan da skills da aka ba su waye da kai da aka ba su da yadda za su zauna da mazajensu da yadda za su ajiye kuɗi da yadda za su juya su yi su dai ƙara bunƙasa su bunƙasa ayyukansu wallahi suna jin daɗi sosai don yanzu ga mace fasihi gan <laughs> ita ke tana zaki ga mace tana tana ciyar da gida kuɗin makarantar yara tuntun ma ya kasance ita wanda ba mijinta ya rasu zaki ga nauyin yara na kanta tana ciyar da gida ta sa su makaranta ta kuma ci gaba da sana'anta akwai wata masa da muka je wurin ta a shi abin alajabi abin jin daɗi su biyu ne wurin mazan kuma dukansu suna cikin wannan wa group din ta gyara ɗakin ta yi sa mishi tiles tana da ta sa satellite a ɗakin ya kai matsayin ma kaman ita ne eh, champion ɗin gidan saboda komai na gidan ita ne ake fuskanta yaya aka ta yi wannan saboda wannan sana'an da ta samu aka koya mata yadda za ta adana kanta da kuma yadda za ta sarrafa kuɗin da ta samu aka samu wannan ci gaban bayan ita kuma mun samu zantawa da mai sa ido akan ayyukan kungiyoyin matan na karamar hukumar agayi hajiya talatu kawu kuma muka tattauna akan adadin matan da suke cin gajiyar shirin a wannan karamar hukumar wayannan malamomin duk sun kasu ne cikin wayannan bangarorin guda uku kowannen su sukan shigo wayannan karkaran nasu su yi aiki duk yadda abubuwan ke tafiya na wanda suke can kasa sai su hado bayanin aikin su su ba wannan sai shi kuma a kawo mai idan kuma ya kasance ni ma zai shiga ne san biyo su in gani ido da ido yadda abubuwa ke kasancewa da matsalan da suke ciki sannan kuma ni sai in gabata ma SPCU yanzu kimanin mata nawa suke cin gajiyar wannan shiri da kuma akwatuna nawa kuke da shi to kungiyar da muke da shi kwata-kwata a garin agaide ya kasance dubu daya da dari hudu da saba'in da sannan kuma mata mata da suke cikinsa sun kasance dubu talatin da ɗari biyu da hamsin. Wani irin tallafi kuke su baya ga kuɗaɗe da ake basu kuɗin jari? Ana koya musu yadda za su gyara sana'ansu, yadda kuma za su kula da harzikin da suke samu cikin sana'o'insu, yadda za su haɗa nakudinsu su kasashe uku suna mayar guda cikin wannan sana'a suna ijiye guda sannan kuma suna saka gudan cikin asusuwa. To ya zuwa yanzu wani irin nasara aka samu kuma ina batun kalubale. Babban nasara. da aga yake nan a tahiri ba mu taba samu wannan irin shirin ba da yake tallafawa mata ba gaskiya kukan babu babu ko kwa hayaniya tsakanin miji da mata a cikin gidajen su wallahi ya ragu surata kuma cikin mata don rashin sana'a ko rashin aikin yi wallahi ya ragu da wanda suke ma da ilimin sana'a ba su da kudin jari yanzu an samu kowa na nan na dabara Zan so ki faɗa mini sunan Aisha Ibrahim. Kana na tattauna da wasu biyu daga cikin waɗannan mata a game da yadda rayuwar ta kasance kafin tallafin shirin da kuma bayan da suka samu wannan tallafin. Yaushe kika fara wannan sana'ar? Lokacin da na fara wa wannan sana'ar da na zo aure ne. Na zo na tarar da su mutanen gidan sana Na yi kamar shekara uku. To dama kin zo da sana'ar ne ko kuma sai da kika zo? Sai da na zo. To me yasa kika fara sana'ar da su? Saboda ta kai cin daki. idan aka kawo sai a ba mu rogo idan an ba mu mun bare sa biya mana na muna taji kuɗi a kuɗi ya zo ya yi yawa da ya yawa aka ce to mu ringa mu mutum biyu mu hada kuɗi mu sai buhu ɗaya idan muka samu riba sai mu cire mu haji a lokacin da ya zo yin yawa, wannan ta samu nata ne mana samu na muka fara cewa da wannan sana'a. Kudu kowa ya samu nashi ya kafu da kafafunsa kun ci gaba da aiki tare ne ko kuma a kama da juna ita tana yin nata ne ban na yin nawa idan muka yi kowai ita idan aka siye nata ban samu ciniki ba ko ta idan wani ya zo ko aka kawo wannan rogo ko ban samu kuɗin da zan siya ba idan ta sai ta ranta min kuɗin nata sai mu siya idan na siya idan na zo na sai da na san biya mata kudin ta taimakon mu tsakani na da ita kenan. To yaya rayuwa ta kasance tun lokacin da kika fara wannan sana'ar wani irin sauyi kika gani a rayuwa? Ni dai na ga sauki sosai wani miji zai fita ba zai dawo da wuri ba sai samu wannan kudin taruka da shi Wani abinci kuma sai samu zuba a tukunya mu ci da ni da yara ina tallafa musu ina fatan kan yaya na su ne su yi karatu wani lokaci ne suka da sai su ci a ci su an wani kudi a makaranta uba idan bai samu ba sai ne dauki mu ba su tafi da shi da wannan kungiyan ya zo da aka kwashe mana kuɗi mufu biyu nake siye da amma da wannan kungiya ya zama guda uku uku yanzu da nike siye kudin da muka ranta a cikin gurufin mu da wannan ya aka biya mana sai muna ringa cirewa kadan kadan muna biya yanzu zo ya kare da muka zo wannan gurufin din da aka koya mana idan muka siye idan muka ranta kudin din ilu da aka biya sai mu ranga cire kamar maranta kamar dubu uku kowane sati sai mu ranga biya 2250 an ya zo ya kare. Ki gaya islamu wanga mun gode Allah wajen muna ada kai mu kowa yana samu yana sa riba muna sa akwati kuma kowa da kowa ku nawa ne kuke wannan haɗaka mu 25 ne misali buhu rogo nawa kuke jikawa rana bufu goma ne da me da me kuke ruba da fufu ne muna yi da shi ya kuke yi ku sayar da shi idan kun samu kuɗi. A ce a zo nan gida a sayo da mutala biyar ko jika goma ko goma sha biyar. kowa yana shigawa. To kafin zuwan wannan kungiya yaya kuke tafi da al'amuran kasuwanci? mai sauraro gashi mun koro gangara sai dai kuma lokaci ya ci mana amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai raya mu za mu dora daga inda muka tsaya a yau yanzu a madadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da duk waɗanda aka ji muryoyinsu sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ne aisha mu'azu nake cewa mu lafiya a gaida aisha yanzu kuma ga garba awwal da shirin na gaba zan fara fara shashin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar cameroon tribune anda ta mai da hankalinta kan komawar ɗalibai makarantu na wannan shekarar 2022 zuwa 2023 ɗalibai ne sun koma makarantunsu ne ranar biya ga watan tara shekarar 2022 nan bayan sun kwashe dogon hutu a su na watanni uku a sashen yan aware ma wannan shekarar da iyayen na ɗaliban sun haɗi ta ɓarya cewa dole ne 'ya'yansu su koma karatu sai kuma jaridar Econ News ta kasar jamhuriyar Kamaru an ita kuma ta mana cewar hukumar ruwan sha ta kasar Kamaru Kamwata ta ce yanzu dai tana bin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ba sukan kudade har miliyan goma na sefar kasar wanda ake amfani da ruwan sha din a manyan ma'aikatan gwamnatin kasar sai kuma jaridar Lamisaje an da ita kuma ta ce gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta nuna babu sani babu sabo a wannan shekarar ashirin biyu domin masu dauke da bindigogi a bangaren 'yan awalen kasar suna neman hana ɗalibai komawa makarantunsu yau shekaru biyar kenan da suke ta ɗauki baladi tsakaninsu daga gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru a sashen na 'yan aware jaridar independent kuma ta ce ana cikin halin ni'asu a birnin yawun da ya fada gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru kan matsalan ruwan sha waɗanda ake amfani da su na yau da kullum hukumar ruwan shan kama wata ta ce tana iyaka bakin ta domin ta ga cewar haƙa ta cimma ruwa a birnin na yawunde sai kuma jaridar leju an da ita kuma ta shaida mana cewar komawar ɗalibai makarantu a ɓangaren 'yan aware wani abu ne da yake cike da tsoratarwa domin masu ɗauke da makamai a wannan sashen sun ce ba za su yarda a koma makarantu ba a shashin nasu da suke da karfin fada a ji jaridar economy kuma ta tabbatar mana cewar a jihar kudin kasar jamhuriya kamar hukumar noma ta fara wani babban taron ta na gudanar da wani hoɓɓasa kan farfado da noman kakau ko gawa domin ganin an karfafawa manoma gwiwa da ma ba su tallafin makudan kuɗaɗe da kayayyakin aiki iri na zamani da kuma iri wanda za su yi amfani da shi domin farfado da noman a kasar jamhuriyar kamaru za mu kammala shayin jarida mu na wannan makon ne ne da jaridan du ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru an da malaman makarantu a yanzu haka sama da guda dubu biyar ne da suka gudanar da wani gangami domin nuna yadda za a gudanar da karatun wannan shekarar dubu biyu da da ashirin biyu zuwa uku taron da ya gudana ne karkashin jagorancin baturen ilimi na bangaren arewacin kasar kamaru an da hukumar ta ilimin ita ce ta ce za ta ba da jadawalin an da za a yi a gudanar da karantar da ɗalibanta a faɗin ƙasar baki ɗaya mahama Awul Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice. takaice, Liz Truss ta zama Firaministar Birtaniya jiya talata a hukumance, wadda ta maye gurbin Boris Johnson, wanda ya yi murabus a watan Yuli. A wata ganawar sirri da ta yi jiya talata a Balmoral, Scotland, da sarauniyar Ingila Elizabeth, an bukaci Truss da ta kafa sabuwar gwamnati. Taron wanda na bin ƙa'ida ne kawai. an yi shi ne a kasar scotland yayin da sarauniyar mai shekaru 96 ba za ta iya zuwa london ba saboda matsalolin lafiya truss ita ce firaminista ta sha biyar da sarauniya elizabeth ta nada kuma shugabar jam'iyyar conservative ta hudu a cikin shekaru bakwai kacal wanda ke nuni da dadewar sarauniyar da kuma rudanin baya-bayan nan a siyasar birtaniya ganawar truss ta faru ne sa'o'i bayan johnson ya tafi scotland don ganawa da sarauniyar Hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta faɗa a jiya talata cewa har yanzu tana cikin matukar damuwa game da lafiya da kuma yanayin tsaro a cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a turai cibiyar zaporozhia da ke tsakiyar kazamin faɗa a tsakanin sojojin ukraine da na rasha a kudancin ukraine halin da ake ciki a yanzu ba mai yiwuwa ba ne kuma matakin da ya fi dacewa don tabbatar da tsaron cibiyoyin nukiliyar ukraine da al'ummarta shine a kawo ƙarshen wannan rikici a yanzu in ji hukumar nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya a wani sabon rahoto bayan shugaban masu sauraron mu nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin hanifa kabar isa wadda ta taya da gabatarwa sai kuma salaman abu wanda shi kuma ya bada umarni da kuma injiniyanmu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri salama